بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قديات تبتق الله سبحانه وتعالى wanda ya kaddara haɗo mu a wannan safiya na albarka safiya ta lahadi ta kuma goma sha bakwai ga watan jumada al'ula a wannan shekara ta 1439 daidai da hudu ga watan biyu a shekara ta 2018 biyu. za mu tashi a darasi na 174 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya allaisi kuma za mu tashi ne a babi na goma inda ya ce babu ma ja'a fi hijamati sa'ib babi da ya zo zai magana kan abin da ya shafi ƙaho na mai azumi mutumin da ke da azumi mutumin da yake sanya ƙaho mai makomar azuminsa ƙwalar da ke ko shi ne hijamatu sa'im ƙaho na mai azumi قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر قال عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي يكي شي يحيى ابن يحيى الليثي شي عبيد الله ابن يحيى الليثي ya biya littafin muwatta ne a gaban malaminsa kuma babansa shine yahya ibn yahya al-laythi ubaidullah ibn yahya al-laythi ya rasu a shekara ta 278 shine ce haddasani yahya yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan shi kuma yahya ibn yahya al-laythi mahaifin ubaidullah ya rasu a shekara ta 234 qala an malik daga malik ibn anas ma'ana yahya ibn yahya a laythi yana ruwayar muwatta daga malik ibn anas kai tsaye ya yi wannan riwayar kai tsaye in banda waɗansu babi kaɗan da ke cikin kitabul itikaf wanda yake shakkun shin ruwayarsa ce daga yahya ibn daga malik ibn anas ko kuwa ruwayarsa ce ta malaminsa na farko shine ziyad ibn abdurrahman shi sa da ya zo ya ce ƙala ya haya haddasani ziyad malik saboda shakku da yake yi a kan ƙala an malik daga malik ibn anas malik ibn anas ya rasu a shekara ta 179 bayan hijira al’imamu nasa yake cewa umana'ullahi ala ilmi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thalatha al’imamu nasa ya ce amintattun allah a ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane uku ne mutum na farko shine Shu'ba ibn Hajjaj mutum na biyu Malik ibn Anas mutum na uku Yahya al-Qattan waɗannan mutane uku su ne amintattun Allah a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna matsayinsu kenan a bai ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya an nafi daga nafi maula bin umar ya rasu shekara ta 117 an abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar ya rasu a shekara ta 73 abdullahi eh, ibn umar annahu ya kasance shi ibn umar jimu annahu kana yahtajimu huwa sha'ib ya kasance yana yin kaho yana azumi abdullahi bin umar ya kasance yana kaho a lokacin yana azumi ma'ana bai ganin azuminsa ya karya mashi kaho abin na azumin shi ya hana mashi kaho ko kuma kahon shi ya karya mashi azumi ƙala sai na nafi ya ce thumma taraka zalika baadu sannan daga baya sai shi abdullahi Bani umar ya daina yin kaho idan yana azumi sai malamai suka ce me yasa ya daina yin kaho idan yana azumi suka ce saboda hukuncin kaho da ya zo wurinsa wanda yake da bai da shi wanda yake da bai da bayani na na mai azumi shin zai yi kaho ko ba zai yi kaho ba shi yasa yake kaho a lokacin amma daga baya da bayanai suka zo sai ya ja jiki sai baya yin kaho a lokacin da yake azumi wasu suka ce a abin da yasa bai kaho lokacin da yake azumi saboda shekaru sun ja amma lokacin da yake azumi yake kaho kuma yana azumi shekarunsa da saura kaga idan mutumin da shekarunsa suka ja kuma ya kaho to za ga abin ya dan mai tasiri haka <clears throat> mana yanzu ana magana ta'alil menene yasa abdullahi bin umar ya daina yin kaho daga baya shi shekarunsa ne da suka ja ko ko wani ilimi ya samu doruwa a kan na da yasa ya daina yin kaho in yana azumi ƙala rahimahullah fakana idan sama sai abdullahi bin umar ya kasance idan yana azumi lamai hatajin bai kaho hatta yi fitara har sai ya bari ya sha ruwa in ya sha ruwa sai mai kaho ya zai mai kaho amma inda yana azumi baya kaho kun ga muna magana hukuncin kaho ne idan mutum yana azumi ba wai shi hukuncin kaho shi a matsayin shi na kaho ba an kaga kaho a matsayin shi na kaho ai neman lafiya ne yanzu ana magana ne idan mutum yana azumi ya halatta ya yi kaho in kuma ya yi kaho mai makomar azuminsa sa قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يحتجمان وهما صائمان قال وحدثني عن مالك مالك ابن أنس يا كرنت دني وانا أن ابن شهاب دقا معلم مالك شين ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري يا رس شكرا تقلي دا أشرين دبير أن سعد بن أبي وقاص للي سعد بن أبي وقاص sai ka ji malamai sun ce ahadul ashara kawai idan ka ji sun ce ahadul ashara suna nufin ɗaya daga cikin mutane goma da ake musu bishara da aljanna ai al'asharatul mubashiruna bil janna karka ce al-mubashshiruna al-mubashshiruna waɗanda suka yi bishara al-mubashsharuna waɗanda ake musu bishara kulwara ko mutane goma da ake musu bishara da aljanna shi sa ibn abi ƙasin ɗaya ne daga cikin su wa abdullahi bin umara da abdullahi bin umara sa'ad ibn ibn abi waqas da abdullahi ibn umara kana yahtajimani sun kasance suna yin qahu wa huma sa'iman suna azumi wa huma sa'iman a lokacin suna azumi to kaga qahu ne na abdullahi ibn umar da yake lokacin yana shi muke magana a darasin hadisin farko cewa daga baya ya dena قال sani عن malikin an هشام bin urwa an أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر قال وحدثني عن مالك يتي مالك ابن أنس يا كرن تدني ونن عن هشام بن أروى دقى مال من صحيح هشام ابن أروى يا رسول كرة تدليل أربعين دبير كل وردك وأحاديث بركو مال مالك شين نافع أحاديث نبي مال مالك شين ابن شهاب الزهري أحاديث نوكو مال مالك شين هشام ابن أروى an abihi daga babansa baban hisham kenan kaga urwa ibn zubair ya rasu shekara ta 94 bayan hijira annahu lalle shi urwa ibn zubair kana yahtajimu ya kasance yana yin qahu wa huwa sha'imun yana azumi thumma la yuftiru sannan bai kare azuminsa bai ajiye azuminsa kullura baya ajiye azuminsa yana ci gaba da azuminsa kenan wannan azumin kuma da yi qahu da shi ƙala sai hisham ibn urwa ya ce wa ma ra'aitu ta jama'at ai ni ban ma taɓa ganin urwa ibn zubair ya yi azumi ba da ɗai ya yi ƙaho da ɗai ba ban taɓa ganin ya yi ƙaho ba illa ba huwa sai ma yana azumi sai yana azumi kuma urwa ibn zubair ya cikin manya-manyan tabi'ai yanzu gaba ɗaya a wannan hadisi guda uku da muka karanta abdul malik ibn anas ya zayyano mana maganganun sahabbai ne da tabi'ai sahabbai su ne abdullahi ibn umara da sa'ad ibn abi waqqas tabi'ai shine maganar eh, eh, urwa ibn zubair maganar urwa ibn zubair su ya zani yano akan abin da ya shafi kaho a lokacin da ake azumi qala malik sai malik ibn anas ya ce la tukrahu al-hijamatu illa khashyatan min an yad'ufa ولولا ذلك لم تكره ولو أن رجلا احتجم ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم qala malik rahimahullah imam malik ibn anas yace la tukrahu alhijamatu asali ba ba a kyamaci yin kaho ga mai azumi ba ba a karhanta ba idan aka ce makaruhi shine ma yusabu ma yusabu ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi shine abinda in mutum ya bari za a bashi lada in yi kuma ba za a bashi zunubi ba ina fatan kun gano wannan da kyau shi za ga an ce makaruhi abin da aka ki ba haramun ba ne kun fahimci wannan da kyau amma makaruhi kanan haram ne to malik ibn anas ya ce la tukra wani hijamatu asali shi kaho ba a hana ba kaga kenan ma a haramci ma bai shigo ba tunda ba a ma ce makaruhi bane lissaimi ga mai azumi inda ka ji malamai suna magana kaho ga mai azumi illa khashiyata min an yad'u sai dai tsoron kada ya samu rauni a jikinsa saboda kaho jan jini ne wana ji da ke ko to ko idan aka fitar da jini a jikin dan adam sai ka ga ya dan galabaita haka saboda abin nan jini a jika da ruwa a jika abu ne da ake bukatar su a jikin dan adam sosai da sosai to idan aka ja jinin shi a ƙaho sai ga kuma ya samu rauni shi ya sa malamai suke magana a kan wannan ɓangare na na ƙaho saboda yana sa mutum ya samu rauni a jiki walaula zalika in ma da badin in an ja jinin zai sami rauni ba lamtukar da ba a karhanta ba kenan duk mutumin da shi a wurinsa in dai an ja jinin shi babu wani in dai an mai ƙaho babu wata damuwa da yake shiga na galabaita da yunwa haka ba makaruhi ne a wurinsa ya yi kaho yana azumi ba amma mutumin da ya san cewa idan an ja an mai kaho to zai galabaita shi ne makaruhi ne a wurinsa ya yi azumi ya yi kaho makaruhi ne a gare sa ya yi kaho qala maliku rahimahullah walau anna rajulan ihtazama fi ramadan inda za a samu wani mutumin da zai yi kaho a cikin watan ramadan sun masalima min an yuftir sannan ya samu sauƙi bai buƙatar sai ya ci wani abu wana shi da shi ke ko ƙala maliku rahimahullah lam ara alaihi shay'a ba na gana akwai wani laifi a tare da shi kwata-kwata walam amurhu bil qada'i kuma ba zan umarce shi da ya rama lidhalika al yawm alladhi ihtajama fihi ya rama azumin wannan yinin da ya kahu a cikin shi ba ba zai rama shi ba li anna al hijamata domin shi kahu alhijama a larabci mu'annas a hausa kuma muzakkar ƙaho aka ga ya ƙare da wasu o to ba za ka ce li'annal hijamata domin ita ƙaho ba ka yi larabci kenan ko in za ka yi eh wa ka yi larabci a hausa so in za ka yi yaranka za ka yi yaranka in za ka yi larabci za ka yi larabci daga cikin kurakuran kenan da ake samu sai mutum ya hararo wani sentence a yaren shi sai ya dora shi a larabci sai ka ga wannan larabcin da yi in ba dan uwan shi ba haushi ba ba zai gane larabcin ba in yi ma ba larabi ba zai gane shi ba kun gane ku li'anna hijamata domin shi kaho inna ma tukrahu lis abin sani kawai ana karhanta yin kaho ne ga mai azumi ana hana mai azumi ya yayi kaho ne hani na karhanci ba hani na haramci ba ko domin idan aka ce wa nuhiya ko kuma wa naha ya hana yana ɗaukan haramun yana ɗaukan makaruhi abin da yasa ake karanta azumi kaho ga mai azumi limaudu taghrir bi siya domin kada ya sanya azumin shi a garadi ku kada ya sanya azumin sa a garadi sai yayi kaho da ya yi ƙaho kuma sai ya ga jiri sai ya ce to yanzu fa yana ganin jiri ya halatta mai ganin jiri ya ci abinci kun gane magana ta da ke ku kaga in ya ci abinci yanzu kaga da lafiya da ya ci abinci da ya kaho sai kuma ya zama abin nan kaga sai ya ci abinci yanzu ya zama marid kenan amma waye ya zunguro rashin lafiyar Shi ne saboda shi ne ya fara yin kaho abin da rashin lafiyar da abin da ya sa muka ce rashin lafiya saboda jiniya ragu a jika qala malik rahimahullah fa man ihtajama duk wanda ya kaho wa salima min an yuftir ya samu sauki ya warke bai bukatar sai ya ci abinci hatta yumsi har yamma ta yi fala ara alaihi shay'a ba na gani akwai wani abu a kansa wa laysa alaihi qada'u dhalika al-yawm babu cewa wai ya rama azumin wannan yinin idan aka ce kaho mutum biyu yake ja da wanda ya kaho da wanda aka yi makaho shi wanda ya kaho abin da ake gudu kada a samu wani danshi danshi ko wani datti dattin jini ya huce mashi makoshi tun da zuko jini yake yi shi kuma wanda aka yi makaho abin da ake magana a kan shi kada ya samu rauni ya gaza yin azumin saboda jinin da aka ja kun lura da magana da kyau to akan haka ne ake maganar makomar wanda ya yi kaho da wanda aka yi makaho wanda ya yi kawo shi ne alhajim wanda aka yi makaho shi ne almahajjumu alai wanda aka yi makaho me ya makomar azuminsu kun da ke ko menene shi ne dai kaga abin da malik ibn anas ya yi magana musamman akan wanda aka yi makaho kaho yanzu ya dan ja baya kaɗan haka kaɗan da ko da yawa ko abin da ya kunno kai kuma shi ne abin nan karɓan jini karban jini ba da jini shi ba da jini ya yake ya yi kama da alhajim ko ya yi kama da almahajum muka ce akwai alhajim wanda ya yi kaho shi wanda ya kaho abinda ake tattaunawa a kansa dangane da azumi shine datti-datti ko danshin jini ya wuce mashi makoshi tunda zuko jini yake ta wannan kawon da ya yi to shine ake magana azumin sa me makomar azumin sa yana nan ko bai shi kuma wanda aka yi makaho ta inda ake tattauna matsalarsa shine ta hanyar kahon da aka yi mishi jan jini ne kuma jan jini a jika yana kawo mutum rauni kun da ke ko saboda haka zai iya ci abinci in ya buƙaci haka domin ya samu lafiya to wannan buƙatuwar cin abincin ne ake magana akan ya dakatar da yin kahon har sai ya kai azuminsa kullum da ke kuka ga daga baya abdullahi bin umar ya jinkirta da yin azuminsa har sai ya kai yin kawa sai ya sha ruwa yanzu kun ga shi jan jini a asibiti ya yi kama da almahajjum alai domin jan jini ne shi wanda ya ja jinin bai bukatar ma a ce sai ya ja wani a bakinsa ina fatan kun gane wani da ke to abin da ya kamata mu sani a matsala ta jini shine abu na farko ba a sai da jini haramun ne sai da jini kun gane wannan da ke ko haramun ne sai da jini domin Allah ta'ala ce hurrimat alaikum almaitatu waddam jini ba a sai da jini mutumin da ya sai da jini ya kashe kudin to fa kaman ya ɗibi jinin ne ya sa mai abin shan kunin zaƙin nan stroke kawai ya ja shi ya ta shan kayansa ba a shan jini ba a sai da jini kun gano wannan matsalar sai wani naka bai da lafiya sai aka ce ga jini ya zama dole ka saya kun bai ci magana ta da ke ko ya zama dole ka saya don ba za a baka ba ya halatta ka saya kamar yadda shi mara lafiyan ya halatta ya ci mushi wa fi makhmasati ghaira baghin wala adin fala alai kun gane matsalar da kyau yawa asali ba a siya sai bukatuwar ka siya ta zo kuma gashi an ce ba a siya to kai yanzu da ka saya ya halatta ka saya domin ceton rai shi in ya ci ya sha jini ne jinin shi da ya bayar shi ya tara ya sha a kun lura da ke ko kai kuma da aka ce ya halatta ka siya domin Allah ta'ala ya haramta cin mushe ga mai bukata wanda ya shiga matsananciyar bukata ya halatta mushe ga wanda ya shiga matsananciyar bukata saboda ka ba a sai da jini ina fata mun fahimci wannan da kyau to ba wannan wannan matsalar da kai mun faɗe ta ne fa'ida abinda ake magana akai ya halatta ka ba da jini kana azumin watan ramadan kun ci magana ta da ke ko domin akwai wanda ya taba bada jini a nan eh ya mutum yake gani in ya bada jini yana buƙatar abinci ko haka ne kun ce kun taba bawa kuma kun yi shi ya dangana ga yawan jinin eh ka bayar a ramaki ba kana da auki ba suka ce ya dangana ga yawan jinin kullum ya danganta ga mai jinin ai asali idan aka ce ana bukata kaga wannan za ka ɗora shi akan wannan ne to sai dai iskal din shi ne idan ka ce sai an kai azumi sannan ka ba da jini ta tagharir to zai zama wanda ke bukatar jinin a yanzu yanzu kuma ya shiga ta gayyara in bayanci magana ta da ke ko ya shiga ta gayyara zai ta gayyara ma'ana zai sake shiga wani hali don duk mutumin da gajan ce ana bukatar jini yanzu yanzu kuma Allah ta'ala ya kaddara jinin ka yayi to haka cewar sai an sha ruwa kuma ka zo ka ka bayar zai iya tsinda mashi cikin wani hali wallahu ta'ala ala kenan mutum in ya bayar ya bukaci cin abinci ya ci dai zai rama azumin ne qala مالك rahimahullah babu siyami yawmi ashura babu siyami yaumi ashura babu da zai bayanin azumin ranar ashura idan aka ce ashura su ne yawmul ashir min al-muharram ko lailatul ashir min al-muharram goma ga watan al-muharram shine ita ce ranar ashura kullum ashura fa'ula haka wasaninsu yake a sarfu shin banda wannan kalmar akwai wata kalma ta su a shi ma yana wannan wazanin kenan tasu'a ranar tara ga watan al-muharram shura ranar tara goma ga watan muharram sai wasu malamai suka ce eh akwai waɗansu akwai darura akwai kuma sarura akwai dalula duk yana wazanin fa'ula ashura ashura ashura in ka an ce ashura ana nufin ranar goma ga watan almuharram in ka an ce tasu'a ana nufin tara ga watan muharram kenan waɗannan kwanaki na tasu'a da ashura tara da goma ana magana ne akan na watan muharram kenan ba a kiran tara da goma ga zulhijja ko muharram ko rajab ko sauran kwanaki watanni ba a kiransu da su'a ko da ashura to yanzu muna magana ne akan karan kanta ranar ashura din azumin ranar ashura din ranar goma ga wata al-muharram قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم أشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم أشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه قال ubaidullah ibn yahya al-laythi yace haddathani yahya an malik yahya ibn yahya al-laythi al-masmudi ya karanta da ni wannan daga malamin sa malik ibn anas imamul a'imma imamu dar al-hijra al-imam al-auza'i fitaccen malamin kasar sham yace malik imamul haramain yace malik ai malik din da kuka ganshi shine imamul haramaini shine babban malami a makka da madina in aka ce ne shine haramin makka da haramin madina an hisham bin urwa daga hisham dan urwa an abihi daga baban hisham shine urwa ibn zubair an aishata daga aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mai ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aisha radiyallahu anha ta rasu a shekara ta hamsin da bakwai bayan hijira annaha qalat lalle ita aisha ta ce kana yomu ashura ranar ashura ta kasance ranar ashura ta kasance ko kuma yinin ashura ya kasance kullura yinin ashura ya kasance ko ranar ashura ta kasance in muka ce ranar ashura kaga ya hada daga daren ta kenan daga dare har zuwa yini in aka ce yini to iya ranar kenan ban da daren kana yawmu ashura ranar ashura ta kasance man yini ne ta sumuhul quraishu da ƙurashawa suke azumtarsa fil jahiliya tun zamanin jahiliya tun zamanin jahiliya suke azumin yini na ashura wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sumu fil jahiliya ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance shi ma yana azumtar wannan yinin fil jahiliya a zamanin jahiliya idan aka ce zamanin jahiliya shine lokacin da aka yi shi kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kira jahiliya period kenan lokaci da aka yi shi kafin zuwa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokacin da ba babba ba yaro kawai babba shine mai karfi yadda ka ga rayuwar dabbobin nan a gidan TV a plate na TV da kake kallo kake browsing kaga dabbobi manya suna cinye kanana haka kawai kaga wata dabba kawai ta je ta ta hargitsa wasu jama'u na dabbobi to haka wannan rayuwa ta kasance haka wannan rayuwa ta kasance a wannan kabila in an kashe musu mutum ɗaya to fa wannan mutumin da ya kashe musu mutum ɗaya sai sun kashe mutum goma a kabilarsa saboda suna ganin su sun fi wannan kabilar daraja kullum da ke ko haka ake ta rayuwar isa Allah ta'ala ya ce wa man kutila mafuluman faƙar ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl duk wanda aka kashe shi mafuluman an zalunce shi faƙar ja'alna li walihi sultanan mun sanya ma dangin shi wani ƙarfi mun ba su ƙarfi na su tashi su je su nemi haƙƙi na ɗan uwansu amma fala yusrif fil qatl kada ai barna wurin kisa mece ce barna ko dai a kashe wanda ba shi yi kisan ba nawa kenan daya ko kuma a kashe ɗoruwa akan wanda yi kisa an tabbatar da shi ya yi kisa sai a ce ta amma su kabila sun an kashe musu mutum ɗaya sun kashe mutum goma a kawai da an kashe mutum ɗaya a kabila sun an kashe mutum goma wannan ɓarna ne a gashe na sana faɗa wa idza ma balaga al fitam mulana sabiyu takhiru lahu al jababiru sajidina wai su a kabila su idan yaro ya isa a yaye shi daga shan nono idan yaro ya isa yaye a yaye shi daga shan nono to ta takhiru lahul jababiru sajidina manya manyan sarakuna a waɗansu ƙabilar faɗuwa suke suke mai sujada yaron da ya isa yayi ɗan shekara nau kenan bi ma ɗan gurgun kenan ko ba ya cika shekara biyu biyu kenan to wai yaro ɗan shekara biyu a ƙabilarsu sarakunan waɗansu ƙabilan faɗuwa suke sai mai sujada to sarakunan ƙabilar shi fashi yaron su kuma ya sarakunan waɗansu ƙabilu za su yi musu kenan bayan ne za ka duk haka ake ta rayuwa haka ake ta rayuwa a sha jini a sha jini a sha jini a sha jini a sha giya a yi tatil wani yana shan giya aka ce an kashe mashi baba ya ce yau dai kan aliyomu hamurun wa gadan amur yau kan za a ci gaba da shan giya ne sauran al'amuran kuma sai gobe ka ban da rayuwar jahiliya haka ba aka dinga rayuwar nan haka a dinga rayuwar nan idan mutum baban shi ya rasu ya gaji matan haka aka ta rayuwar ya gaji matan baban su ya mutu ya bar mata 86 shikenan cire uwar shi a ciki ya gaji sauran haka suka dinga rayuwar nan ta jahiliya ya bauta ma alloli da yawa yana ganin bukatun suna da yawa ya za ya taƙaito ga allah ɗaya subhana wato rayuwa ce shirka da kafirci babu haka aka dinga rayuwa har Allah ta'ala ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya kawo shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama gaba ɗaya duniya ta ɗau haske haske na wahayi na yanci da samun hutun zuci awa man yuna sha'ufin hilyati abin nan awa man kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bi fi nas kama mathalu fi dhulumati laysa bi kharij minha inna arsalnaka abinnan abinnan bil haqqi bashiran wa da'iyan ila allahi wa sirajan munira wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda haka ba za a taba komawa irin wannan jahiliyar ba irin wannan jahiliyar ka ta wuce amma dai ana samun ɗaiɗaikun jahiliya a cikin mutane kamar an sanar ya ce da wani ya ce ina kamar wani fika jahiliya har yanzu kana da guguɓen jahiliya kun da ke ko a jini da muka ambata ba har yanzu za ka ga kuma su amali da jini ba kai tsaye ko ba kai tsaye ba kai tsaye su ɗibi jini su yi kakiri da shi a dafa shi a ce ana ci ba kai tsaye ba a ɗibi jinin a ce an yi ma kifi abinci da shi a ba kifi ya ci ko kuma a zuwa a dawo gefe a cinye kifin ina fata mun fahimci wani da ke ko jinin nan da kake ganin shi na mahauta yana da cikin manya-manyan abincin kifaye da ake yi shi a abin gonar kifaye masu kake ganin ta cututtuka a cikin al'umma ba a rasa yadda za a yi Allah ta'ala ya sauki falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina sama lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya iso madina sai ya azumce shi kaga yayi wa kana ya sumu fil jahiliya yayi shi a zamanin jahiliya ma'ana tare da qurayshawa kena kulura da ya zo madina bayan hijira kenan to ko kaga ya zo madina bayan shekara goma sha uku da annabta kenan bayan shekara goma sha uku da annabta domin bayan shekara goma da annabta ne aka yi isra'i da mi'raji da shi bayan ya dawo ya yi shekara uku a makka bayan isra'i da miraji kuma ya yi hitara. Na fata mun gane wannan da kyau to kaga bayan shekara goma sha uku da annabta ya yi hijira da ya yi hijira sai ya azumce shi ya tambayi mutanen madina yahudawan madina me yasa suke azumin ya ce ai ita ce ranar da allah ta'ala ya tseratar da annabi musa daga sharrin fir'auna ranar ashura ba a tarihi ita ce ranar da Allah ta'ala ya tsamar da annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa taslim ya tsamar da shi daga fitina da fir'auna daga fitina da bala'i na fir'auna ma'ana a rana ashura ne aka ce wata rukil bahara rahawa innahum jundun mahuraqun kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin da suka faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai mu muka fi ku cancantar annabi Musa saboda ka sai sallallahu ya azumi ce azumin rana ta ashura kuma ya umarni da ya azumin sa shine samu wa amara bi siyami ya azumin ranar ashura shi a karan kansa kuma yayi umarnin ayi azumin rana ashura fala ma furida ramadanu lokacin da aka fara faralanta azumin watan ramadan Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات كان هو الفريضة sai azumin ramadan ya zama shine farillar kuma yanzu an share ashura kenan wato rika yawmu ashura sai aka bar azumin ashura to a me aka bar shi an bashi shi ba a yin sa ko an bar shi a matsayin wajibi an bar a matsayin wajibi ta yaya muka ce an bashi a matsayin wajibi sai ce fa man sha'a sama wa man sha'a taraka wanda ya so ya yi azumin wanda ya so ya bari ina fatan kun fahimci wannan da ke ku wanda ya so ya yi wanda ya so ya bari ya nuna ne shar'antuwar azumin ashura tana nan domin masail da ake bukata ka gane shine shar'antuwar abu ya tabbata a shari'a eh ko a'a sai matsala ta biyu da ya tabbata a shari'ar mai hukuncinsa wajibi ne ko mustahabi ne ko halas ne ko mubahi ne ko haramun ne shine abubuwan da ake magana a kansu kenan azumin ashura ya tabbata farkon tabbatar da ita tabbata ta farilla a sallallahu mai farin tashi a madina da azumin ramadana ya zama farilla sai aka cirewa azumin ashura rigar farilla aka bashi a nan azumi ne da in an yi akwai lada na mustahabi saboda haka annabi sallallahu alaihi ya ce faman sha'a sama wanda ya gada ma ya azumi wa man a taraka wanda ya so kuma ya bari saboda haka azumin ashura tabbatacce ne in mutum ya azumin ashura yana da lada in kuma ka ga mutum bai yi azumin ashura ba karka ce dan me ka gan shi kamar wani wani mutum da ba a kan tafarki na sunna yake ba kullum da ke ko wannan hadisi bukhari da muslim da abu da tirmidhi da ibn majah da ahmad sun rawaito shi bukhari muslim abu dawud tirmidhi ibn maja ahmad da sauran shi idan aka ce bukhari sai ka sa kha'un muslim sai ka sa mimu tirmidhi sai ka sa ta'un in ka ce za ka rubuta sunan gaba ɗaya sai a karanta hadisi uku ba ka kammala rubutu ba na bayanin hadisin nan yana nufin cewa da ya ya samu annabta ya zo biya azantar shi na sai ya je madina ya ji dalilin da wani suke ya dawo azantar ko ya ci gaba da ya ci gaba da yi tambayarsa ita ce tun da ya yi zamanin jahiliya kenan da annabta ta zo ya yanke ne ko kuwa babu dalilin cewar ya yanke da da yin azumi wallahu ta'ala babu dalili kan ya yanke ko kuma ya ci gaba walwar da ke ko ya yanke ko ya shiga babu dalili aka haka da ya bayyana wallahu ta'ala قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم ومن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف دك حميد بن عبد الرحمن بن عوف حميد بن عبد الرحمن يا رسول الشكرة تتسع عند بير هجرة كاغا مالك المدني ابن شهاب الزهري شما متو مدينة حميد bin abdurrahman az-zuhri at-tabi'i shi ma mutumin madina ne a madina ma yana bani zahara kabilar dangin mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi Humayd bin Abdurrahman Humayd dan Abdurrahman Abdurrahman din shine dan Auf Abdurrahman dan Auf mana ahadul ashara kenan ahadu al ashara in ce ahadul ashara ɗaya daga cikin mutane goma da ake musu bishara da aljanna shi Humayd ibn Abdurrahman babban tabi'i ne sami'a annahu sami'a Muawiya ibn Abi Sufyan yace ya ji Muawiya dan Abu Sufyan yawma Ashura a ranar Ashura ama hajj a shekarar da yake haji wa huwa alal minbar a lokacin yana kan mumbari na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana ya zo ziyara Madina kenan ya zo ziyara a Madina duma a lokacin hedikwatar musulunci tana Sham tana Damascus kenan ya ƙuli yana cewa ya ahalar madina ya ku mutanen madina aina ulama uku ina malamanku suke aina ulama uku ina malamanku suke samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙuli li hadha yau na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan ranar shi ba mu'awiya bin abi sufyan din shi ma malami ne daya kuma ya ce ya ji manzan allah ya ce kenan sahabi ne sahabi ne biyu kenan na uku a sahabban ma yana cikin waɗanda 'yan ƙur'ani ya sauka yake rubutawa ka kusan ko wasiƙa yau da kullun ce ka ce na zo ka rubuta min ka aminta da shi ne ka aminta da shi ne balle wahayi ya sauka a ce wa na zo ka rubuta ka san wanda ake saukarwa da wahayin ya aminta da wannan ne kafa bihi fadla wa kafa bihi sharafa ya ce ya ku mutanen madina ina malamanku ya ji manza Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mu wannan rana haza yawmu ashura wannan ita ce ranar ashura wallam yuktabu alaikum siyamu ba a wajabta muku yin azumin sa ba wa ana sa'imun ana sallallahu ya ce gaba da cewa ni ina azumin sa faman sha'a falyasum duk wanda ya so yayi azumin man sha'a falyuftir wanda ya so kuma ya ci abincin sa kenan babban aikin da ake a rana ashura shine me azumi shi da abin da ganin abin da yake musulunci kawai ka tabbatar musulunci babban abin da ake yi ranar ashura shine azumi ake yi ba wai biki ake yi a ranar na allah ta'ala ya tseratar da annabi musa ba wana jina da ke ko ba wannan bikin ake yi ba abin da ake yi a ranar ashura wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ci abincinsa ko nasiha ka zo wa mutane karka lizimta musu yin azumin kun fahimce ni da kyau ko nasiha kake yi gobe ashura misali to karka ɗora wa mutane dole sai sun yi azumi ka faɗa musu yadda manzo Allah sallallahu ya faɗa musu shikenan wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama kuma ya ci abincinsa yana da falala yana da kaza yana da kaza yana da kaza wannan kenan amma mutum ya mai da wannan ba wai ranar ba watan ma rana ce ta bakin ciki to haka wannan ya yi kama da addinin majusawa a ce tun daga farkon ɗaya ga muharram mutum shine sa baƙar riga ba zai cire ba har sai an yi kwana arba'in kullum da ke ko kwana arba'in shine fa kwana hamsin kwana arba'in daga ranar ashura mana kaga sai an samu goma abin nan ashirin na muharram ya wuce ashirin na safar ya wuce wai idan ashirin muharram ta wuce ashirin safar ta wuce an samu kwana arba'in kenan wannan kwana arba'in shine arba'in na husaini amma suna dakatar da cin abinci mai ɗanɗano ne tun daga ɗaya ga watan muharram wai juyayi na husaini to kun ga wannan daga gani bai yi kama da musulunci ba batun a ce wai haka suka fahimci musulunci za su yi shi a basu su yi musulunci yadda suka fahimta wannan ba wani mutum musulmi da ya fahimci musulunci akan haka kun gane magana ta da ke ko ba wanda ya fahimci musulunci akan haka babu shi sauraka alaƙa ba shi da alaƙa da musulunci in mutum zai yi maguzanci a matsayin shi na maguzanci ya ce shi ma dan najeriya ne yana da yancin ya yi maguzanci ko ya yi addinin farisa shi kenan amma wai a bar shi dama ya yi musulunci a yadda ya fahimta to wannan ba musulunci ba ne kun da ke ko kawai dai ya ce ƙasa ce da kowa yake da yancin ya yi addini shi ma ga addininsa na maguzanci zai yi shi kenan wannan ita ce magana amma bai yi kama da musulunci ba ta kusa ko ta nesa akalan wa naqalan akalan wa naqalan shi ne dalilai na shari'a qur'ani da hadisi da jima'i da kiyasi kwata kwata babu wannan a ciki kuma bai wannan da ke ko akalan kuma shi ne a hankalci in dai saboda an kashe Husaini ne radiyallahu ta'ala anhu za a yi waɗannan abubuwa to ai an kashe annabawa wanda ke sun fi shi daraja wa ya katuluna nabiyyi na bighairi haƙ. me sa ba a ware ranar wani annabi ana wannan ba ɗaya kenan ai shi al-Hussein radiyallahu ta'ala anhu ɗa ne na Aliyu ibn Abi Talib shi mai Aliyu ibn Abi Talib ai kashe shi aka yi me sa ba a ware ranar kashe shin ta zama ranar biki ba ko ranar bakin ciki kun gane magana ta da kyau ko me yasa ba a ware ranar kashe shi ta zama ranar bakin ciki ba to kawai wata akida ce da wani addini ne aka samu jahiliya ake dora musu kuma wannan ciwar jahiliya ne faɗi babu wata fargaba babu mai cewa ƙarya kake kuma ka san shi jahili bai san shi jahili ba ne ya za a yi mutum ya fito daga arewacin daga kudancin najeriya gaba ɗaya sauka a kaduna ya taka a ƙasa zuwa zaria daga kano ya tako a ƙasa zuwa zaria daga katsina ya taso daga funtuwa zuwa zaria daga nan daga samunaka zuwa zaria duk a ƙasa amma shi wanda ake zuwa wurinsa daga gyalle su ya hau mota zuwa filin kuma ya ci magana ta da ke ko shi wanda ake zuwa wurinsa daga gyalle su fa yake hawa mota bai takowa a ƙasa ya zo wurin kuma ya ci magana ta da ke ko to shi yasa dole a ilmantar da mutane wallahi wallahi jahilci ba karamin bala'i ba ya su tako daga kasa shi daga nan gyalle su ba zai tako ba zai zo ba sai shigo mota mai dimi mota mai numfashi a malamai malamai kana da hankali kai mutum ne ka amfani da number 6 ka gane me ake magana a kai kun fahimci magana ta da kyau ko saboda haka me yasa ba za a ware ranar da aka kashe Ali bin Abi Talib ta zama ranar wannan ba ranar da aka kashe annabawa saboda haka ba wannan bai da alaka da musulunci ranar goma ga wata ranar ashura ba rana ce ta cika ciki ba mutum ya ce wai cika ciki in bai cika ba za a cika mai da wuta ba wannan ranar ba ce ba ta da alaka da wannan rana ce ta azumi azumin kuma ga hukuncinsa mai hukuncinsa sunna mustahabi in ka ga dama yi kana da lada in baka ga dama kuma ka ɗibi girkinka shikenan in kai azumi dama mai azumi a baya rasa ɗan kwalama haka dai da zai in kai wannan yadda ka saba hudu baki ba wanda zai ce ka yi cika ciki amma a cewa mutum ya je ya ciko ko bashi ne ya ɗaibo kaga wani yana ajiye bindi na ragon layya da kai a haba haba haba kar kuma talkini ai ba talkini ai wai ya ajiye na ya ba za a gyara su ba sai rana ashura ba a yi wannan ba a yi wannan ku ci ragwallayen yanku kawai wasu su mai da ita rana ta kuta ha sadaka ta annabi wasu su bude mai da ita rana buɗe littafi rana ne za a buɗe littafi za a buɗe littafi a faɗi abubuwan da shekara take kunshe da shi daman baka taɓa zan an ce shekara talaka ce don talaka ba abin da zai bayar kuma ba za ka taɓa da an ce shekarar malamai ba ce a'a sai dai a ce shekarar masu kuɗi ko shekarar sarakuna ma'ana masu kuɗi ne za su mutu ko sarakuna ne za su mutu sai a ce to ya za a yi sai a ce to akwai rubutu da za a yi ya ga takatubu ta sharabu kenan shi kenan sai a ɗaɗɗora musu jizya su bayar sai a ɗaɗɗora musu jizya sai su bayar kun bayyanci magana ba ka taba zan cewa wani shekara ta talaka ce dan gagwana kana cewa talaka zai mutu ba abin da zai bayar su kuma dama malaman ba za ka taba zan ce sun ce shekara su bace wai sun duba littafi sun bude sun ga wani shekara malamai ne za su mutu ai ba ka taba jin sun faɗa daman shekarun ba sa wucewa ko wani masu kuɗi ko na sarakuna su kuma sai a ɗora musu jizya ta wani shekarar su bayar nan bai kama da sadaka ba tsoraka wannan ita ce ashewa amma mutum ya kasa tun daga ranar ɗaya ga wata ku lura da kyau fa an kashe husaini radiyallahu ta'ala ranar goma ga wata kuma kashe shi ba karamin ta'addanci ba ne ta'addanci ne mirara kashe mutum musulmi ta'addanci ne balle jinin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'addanci ne ba karamin ta'addanci ba wannan ta'addanci shi kuma za a mai duk shekara an ce kanshi yana misara an ce kanshi yana sham an ce kanshi yana karbala wuri no kenan uku kenan dukkan hussein yana wurin za ka ce ka samu mutane ba suna tabautar shi ba wata mata ta je misira azumi abin binnan neman magani asibiti da ta kammala kafin dai su tashi take dan zaga gari sai aka ce mata baiwar Allah ki je kabarin Husaini ki je ki yi addu'a sai ta ce jadduhu inda na ma da aunahu kakan shi yana mu ba mu je mun roƙe shi ba eh ai fitura kenan jadduhu inda na ma da auna kakan shi ba yan ya ce ta ce kakan shi yana ƙasan mu ba mu je kabarin shi mun ta kiran shi muna bauta mishi ba balle kuma jika kaga ta bai da martanis bai cikin kankanin lokacin duk wanda duk wanda yake ta'amuli da yake kusa da malamai babu wata kazanta da zaka da kazanta ta zo zai watsa da ita daman ba a ce da kai ka tsaya ka saurari yan bidiya ba wanda ya ka tsaya wai dan ka saurari me za a ba wanda ya ka wai ka saurari me suke faɗa domin ka sanya za yi masu masu da margani ashe ba sunna ka karanta ba ai da zaran ya kawo bidiya ɗaya kana da makamai na ƙare dangi kai tsaye zaka harba guda ɗaya duk bidiya ta rubuce Kuma ya ci magana ta da ke ku a ce a watan ba a girki da gishiri haka su suke rayuwa ba a girki da gishiri wai ɗanɗano ai ka ji daɗi husaini an zuba mai da jini ka ji daɗi ba sa biki gaba ɗaya a muharram ba sa biki haihuwa ce da yin ta zo babu yadda za su yi sunan suke ɗagawa ka fahimci maguzanci ne fa tukuru fa ka fahimci jahiliya ce mirara ba ka gani ranar ashura din da a tara ga wata da ashura ba ganin yara suna tara wuta suna wasan wuta ba ga yara suna wasan wuta ba wa ka fahimci guggubu gugguban jahiliya ne aiki ne tukura a kanku fa wala aiki ne tukura a kanku? don waɗannan masu wasan wutan ba kiristoci ba ne tukure ne dalibanku ne yan islamiyya da mamanku yan masallaci yaransu su ne so dole ne ku ku karanta wa ita ce maganin dukkan barna amma ka caza mutum ranar da cajin ya salance sai kuma ya koma inda yake to da haka koya mutum karatu daidai kwakwalwarsa da zai gane wannan ita ce magana amma dai shi'a ba ta da alaka da musulunci ta kusa ko ta nesa kun fahimci magana ta da ke ko suna da dama su ce a ba su dama su addinin su na shi'a a ƙasar da ba ruwanta da addini amma wai a basu su yi musulunci yadda suka fahimta to wannan ba ruwansu da musulunci musulunci ya barranta da su yadda suka barranta da shi kun gane magana ta da kyau ko wannan shi ne babu wata magana kuma gan suna son shi wannan sai su bi kuma tsarin ƙasar tsarin ƙasar ba wanda yake da hurumin ɗaukar makami sai wa sai hukuma yawwa ba kuma wanda yake tara hanya ita kanta hukuma ma an za ta wuce daidai lokacin da take wucewa lokacin da take tara hanya ita ma sai in ta sanar cewa ga tana amma in ba haka ba mutum nawa ne a cikin motocin na kake crossing da su baka sani ba ba za ka yi musun baka yi crossing da shugaban kasa ma baka sani ba tunda ba a sanar da na zuwa ba mutane nawa ne kake wuce kaga fimfimfi fim ka motoci biyu uku sun sun wuce ba ruwanka da su ba ruwanka da su shine amma kawai ka ji wani zai yi kasa a wata ƙasa an taɓa yin wannan nan nan nan iran ɗin ashirin ga watan disamba da ya wuce ba sun fara bore ba ba kama su ake ana kashewa ba ana garkamewa ba su da yanci ne a basu ba yan kasa ba ne ita dama ɗabi'a ta kenan ta kitsa ta'addanci a nan najeriya suka kafa shi'a a zaria a lebanon suka kafa hezbollah a baghdad suka kafa muqtada a sadar a iran din a iran din a iran din akwai alharsu a sauri banda jami'an tsaro na gwamnati akwai kuma jami'an tsaro masu kare addinin shi'a wanda suke biyayya ga ga jagoran addini na kasar duk inda shi'a take da ƙarfi gwamnati biyu ce ina faɗa muku wannan ne in ka sani ka sani in ka sani za ka zo makaranta a iran ɗin banda jami'an tsaro na gwamnati da ake da su shi kan shi jagoran shi'a yana da alharsu a sauri ranar da shugaban ƙasa ya nemi ime gigiwa sai ya zuga waɗannan su mai ta'addanci kuma yanzu magana ta da ke ko a bagdada a bagdad daga sani da bush ya ba shi'a ya hannanta musu ita ai akwai gwamnatin shi a ce a bakata ta yi ko to amma duk da haka akwai kuma muktada a sadar yana da gungun yan ta'adda ranar da su gwamnatin shi'ar suka nemi su yi wani giggiwa sai a sashe musu ta'addanci labarar ta ishe ku misali ga hezbollah sai abin da suka ga dama za a yi a kasar to haka ba ake so a yi a nan kasar tamu ba kuma kuna ganin take-taken su mai martaba sakin zazzau shaida ne akan wannan a tare shi a hanya a tare shi a hanya wai sun yi iyakoki haka sun yi kaza kowa ya je zo sai ya taka sai ya tsallake a ƙasa suna yin wata ƙasa wai kuma su cewa abin su sai addini da suka fahimta inda haka ake yi su za su samu wani wuri da za su kama da tuni ƙasar ba riga an gama kame ta ba inda kowa zai shati nashi ne ya ce ya shata suna ganin da ujuku zai rage musu wani sashi ne ai ba zai rage musu wani sashi ba yan wara na ashura ba wani abu da ake in ba asimi ba an faɗi azumin tasu'a ne tara ga wata domin saba ma yahudawa tunda su ashura kaɗai suke ma azumi to ku sai ku yi tara ku yi goma kun gano wani da ke ko ku yi tara ku yi me hikimar hikimar kawai shine ka saba ma yahudawa koya ka gan yahudawa suna yin abu a tsaye to kai zauna kawai in kaga suna yi a zaune kai tashi tsaye kullum da ke ko wannan ka'idar da ita shi'a suke ta'amuli da mu wannan ka'idar da ita shi'a suke ta'amuli da mu haka suke faɗa wa mutanen su duk inda suka je suka ga mana fuskanta mu yi sallah to su su juya ma wurin baya kawai ya gane alƙibla ko bai gane ba inda ya fahimci inda muke fuskanta mu yi to shi ya juya wurin baya juya wurin baya shine ne su lura da ke ko nurul maliki ya faɗa cikin a shekarun baya a jawabin ashura da yi cewar a sanya kabarin hussein ya zama shine a aga zai canza ta daga ka'aba kenan shi da yake jahili ne bai sama kabarin manzo Allah ba wai da shi alƙibla ba Allah ta'ala ya sauri. yan uwa ba abin da zai maganin jahilci sai karatu da tsoron Allah karatu na tsoron Allah shi zai maganin jahilci domin jahilci ba karamar guba ne. jahilci guba ne wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min alkitabi aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-alim rabbani haka ibn qayyim ya faɗa cikin nuniya yace wal jahlu shi jahilci da'un guba ne cuta ce katilun mai kisa jahilci ba cuta ce mai kisa shine war da'un katilun wa shifa'uhu maganinsa al'amura ne guda biyu mu tafi ƙani wurin haɗa su magungunan biyu sun yi daidai wa daida waɗanne ne magunguna biyu nasu min alkitabi auminsu min sunnati nassi na littafin Allah ko kuma nassi na hadisin manzo Allah sallallahu ta'ala sallama yanzu ka samu magani sai yadda zaka sha maganin ko ba ka yake ba wa tabibu zaka al'alimin rabbani malamin da zai ma bayani shine malami mai tsoron Allah shine tabib din wannan kenan ka dubi duk wata kungiya da take nisantar da mutane ta da karatu ban dauke maka kowace kungiya ba ta inda daga cikin alamun bid'a ta kaga ba ruwanta da karatu kowace kungiya ka duba ga in dai ba ruwanta da karatu to wannan kungiya alama ce ta bid'a domin karatu shike zama da ɗa ya zama shike zama da bawa ya zama ɗa shike yantar da mutum to in mutane ko suka yi karatu to ba za su yadda a jahiltar da su ba ba za su yadda a bautar da su ba yasa kake ganin duk mutanen da suke bautar da mutanen su to na farko jahiltar da su suke yi kullura na farko jahiltar da su suke in suka jahiltar da su sai su bautar da su wannan duba ha gani duk ƙungiyoyin da ka sani na bid'a duba ha ga yadda suke jihar da mutanensu domin in aka bar mutanen suka karatu fato wallahi akwai barazana tatsa su da ake yi da bautar da su da ake ba zai yi ba kuma wannan karatun ko da na wannan kungiyar ne ko da na bid'a ne kun gane karatu dai karatu ko da na bid'a ne waɗanda suka karatu a shiya ba sun ce wallazi to wallazi wa rahmatun jahili ba ne waɗanda kai karatu a shiyar ai sun yi barranta da zazzaki sun ce jahili ne bai san harkar ba kuma ya ce magana ta da kyau ko ba su suke da rasulul azam ba su hamza lawal ina fatan kun ce akwai 'yan shi'a da yawa da suka barranta da zazzaki sun ce jahili ne bai yi karatu ba to za ka dinga ganin shi yasa sa kake ganin ba sa barin mutane su yi karatu ba sa barin mutane su karatu Allah ta'ala ya tsare alawa da sani a malikin annawa wa annawa umar guna khattabi arsali ilil harith bin hisham anna gadan yawon ashura fasum sum wa amur ahalaka an yi sumu قال حدثني مالك انه للشي مالك ابن انس بلغه بياني يا زو مسا ان عمر بن الخطاب للي عمر ابن الخطاب amara arsala ila al-harith bin hisham ya aika ma al-harith ibn hisham umar ibn khattab ya aika ma al-harith ibn hisham me ya aika mashi anna sako ko me sakon ya kunsa anna gadan yawmu ashura lalle gobe rana ce ta ashura fasum kai azumi wa amur ahlaka an yasumu ka umarci iyalanka su yi azumi ya halatta kenan ka tuna wa wani gobe rana ashura ce kada manta da azumi ko bai halatta ba kowa da kowa tunda ba a ruwaito annabi sallallahu Umar ibn Khattab akan mambar ya magana ba yana ganin wani abokinsa ne ko wani dan uwan shi ne haka da abin nan to kaga anis nan komai ka yi kokari ka ga duk abin da kake ka yi kokari ka ga cikin magabata wa yayi lura da ke ko hafi juma'a barka da juma'a duba ya sa ka kai kokari ka samu maganganun sahabai sun yi ko musiba in musiba hakura da shi sai ayoyi shi duk ranar juma'a yana aika mutane kaza gaisuwar juma'a wai saka daga ina an samu cikin wani magabata wani yayi abinda aka sa dora maka a ranar juma'a su ne abubuwa kaza je ka yi su shikenan ka kammala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ke cewa dangane da abin da ya shafi gyaran jini sai da jini da muke magana waɗansu asibitocin sun ce ba wai sai da jinin suke yi ba a'a gyaran jinin ne da ake yi kun da ke ko wannan magana su ba haka take domin babu wanda zai yi barna da sunanta na barna abin da ya nuna maka ba haka ake yi ba shine sayan jini ciniki ake yi tsagwaransa ciniki ake yi tsagwaransa ka lura da ke ko da na ji za a ɗibi jini na na ce a'a sai kuma an biya suka ce kudin leda kaza ne kudin ajiye shi a fridge kaza ne kullum da kyau ko kaga yanzu sun faɗi abin kenan suka faɗi nawa suka karba dubu ɗaya da nawa ne suka karba to amma kaza ana sai da jini dubu goma sha uku dubu goma sha biyar ina fatan ka fahimci magana ta da kyau ko saboda daga shi abin da yake sai da jini haramun ne ina fatan kuma fahimci magana ta da kyau وصلى الله على النبي الكريم